وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا mun kira shi daga gefen dutsen da damarsa duba da inda annabi Musa yake a tsaye mun kusanto da shi don ganawa inda Allah ya jiyar da shi maganarsa.